jama'a daga birnin washington dc muke muku sallama daga sashen hausa na murar amurka a nan inda muke muku magana a kan mita 22 da 25 masu jin a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niyya da kuma tashar mu ta voa africa kuma masu kwamfuta duk da suke so za a samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com To jama'a ta da fata kuna nan kalau kuma yadda muke a nan birnin Washington DC kamar yadda muka yi asabar din da ta wuce wa Ali Mustapha sakwato ne tare da Maryam Dauda muke tarba ku da wannan shirin na musamman da zamu kwashi awa daya cif muna kawo muku bayanai duk dan zaben Najeriya. Sosai kam domin yanzu haka wakilan mu na Najeriya suna can sun bazu suna jira su ga muku yadda aka toye wani a sassa daban-daban ciki har da jihar Zamfara da kuma jihar Borno inda aka waye gari da bamamai. Na je na ga wajen ya goge ya ji ya bugi gini ya rabu biyu ma'aikatan jami'an tsaro kuma sun zo sun ɗauke banko. sannan za ku ji irin kalaman da kasashe makwabtan najeriya suke yi game da wannan zaben na najeriya duk lokacin da aka ce ana zaɓe najeriya ai ba ƙasar najeriya ba ce kawai ake zaɓe afirka ce gaba da ake zaɓe saboda ita najeriya ita ce uwa A dangane da haka yana da kyau ƙasashen afirka duka baki ɗaya mu tashi da addu'a zuwa ga najeriya saboda a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali Shin gaskiya ne kuɗi sun taka rawa wajen masu kaɗa kuri'a? Ke me yasa baki zabe mama na? Ko kina shirin? Ba samu kuɗi ba. ba baki samu kuɗi ba kamar ya. Ana ba kuɗi da maka kuɗi zabe? A'a ana ba da mu Jiya da aka kawo wai ba mu samu ba. Yau mama na To sana'an tambaye Buhari da Atiku wa zai lashe zaben nan? A'a ba ba wani alal misali ni zan ci zabe kada ka Idan ka ci ya zaka ji, in ka ci ba ya zaka ji. Eh, to kasan ni dan demokradiyya ne ba kaman wasu ba wannan yara shi ne da. <laughs> to lallai to bayan duka waɗannan kuma masu sauraron mu za mu buɗe muku layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abubuwan da suka faru a inda kuke to ya kamata dai yanzu a samu alƙalami a rubuta lambar da za a kira in mun shirya lambar nan kuma ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari sake maimaita muku ita alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To amma kafin mu kai ga rahotanninmu da kuma ra'ayoyinku bari mu fara da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin mutanen farko da suka kada ƙuri'unsa a garinsa na haihuwa daura lokacin da aka buɗe rumfunan zaɓe a yau Asabar. Yan sa'o'i kafin a fara kada ƙuri'un an ji ƙarar fashewar wani abu a garin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya sai dai nan take ba a tabbatar da abin da ya haifar da fashewar ba. Amma mayakan ƙungiyar Boko Haram sun sha kai hare-hare a garin Maiduguri. a can wani garin da ke arewa maso gabashin najeriya gaidam kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayar da rahoton wasu hare-hare daga masu tsauran ra'ayi a yau asabar lamarin da ya tilasta wa iyalai barin gidajensu ɗaya daga cikin 'yan garin da yake magana ta wayar tarho da reuters ya ce mun gudu baki mu, da matanmu da yaranmu da kuma sauran wato ɗaruruwan mutane ya ci gaba da cewa yanzu haka muna cikin daji muna ta gudu jiya juma'a shugaba buhari ya ce za a samar da tsaro a dukkanin rumfunan zaɓe a wani jawabi da ya yi wanda aka nuna ta talabijin a faɗin ƙasar shugaba buhari ya ce an ɗauki matakan tsaro a faɗin ƙasar don zaɓen ya kuma tabbatar da cewa mutane za su ƙara ƙuri'unsu ba tare da wata fargaba ba rikicin siyasa na zafafa a kasar yayin da 'yan najeriya ke shirin zaben sabon shugaban kasa da 'yan majalisu lokacin yakin neman zaben su na jam'iyyar apc ta shugaba muhammadu buhari da babbar jam'iyyar adawa ta pdp sun zargi juna da yunkurin yin maguɗi don canza sakamakon zaben. Shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya ayyana dokar ta ɓaci har ta tsawon shekara ɗaya da kuma rushe gwamnatocin ƙananan hukumomi da na tarayya a daidai lokacin da ake zanga-zanga da tabbazu a duk faɗin ƙasar. A jawabinsa da ya je Juma, Albashir ya ce ina kira ga majalisar dokoki da ta fara jinkirta batun nazarin kundin tsarin mulki don a buɗe kofar amfani da hanyar siyasa wajen tattaunawa mai ma'ana da kuma yin amfani da manufofin kishin ƙasa na gaske. matakin shugaban na zuwa ne bayan da aka kwashe watanni biyu ana zanga-zanga da ta wasu wato da wasu a duk faɗin ƙasar wadda ta samo asali bayan kare tattalin arziki da kuma tashin farashin kayayyaki wanda kuma hakan ya sa ake ta kiraye-kirayen shugaban ƙasar mai shekaru 75 da haihuwa da ya sauka daga karagar mulki. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump ya ce shawarar da ya yanke na barin wasu ragowar sojojin amurka a siriya ba yana nufin ya yi amarya lashe ba ne game da shirin sa na janye dukkan sojojin amurka daga kasar da yake magana da manema labarai a fadar white house jiya juma'a trump ya ce ba a wato ba canza shirin yake yi ba wasu 'yan kaɗan ne kawai cikin adadin mutanen da muke da su a can trump ya faɗa wa manema labarai yana magana akan sojojin amurka sama da dubu biyu da ke siriya suna taimaka mayakan kurdawa a faɗin da suke da ragowar mayakan ƙungiyar isis wasu jami'an gwamnati sun ce amurka za ta bar wasu ɗaruruwan sojojin a siriya yayin da sauran kuma za su koma gida shugaban amurka donald trump da mataimakin wato Premium China Lu He suna kyautata zaton kawo wato ƙarshe ƙasashen biyu za su cimma yarjejeniyar cinikayya da kuma kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya yayin da ƙasashen biyu za su amince ci gaba da zaman tattaunawa har kwanaki biyu. abin da zan ce shine ga dukkan alamu za a cimma yarjejeniyar trump ya faɗa manema labarai a fadar white house je juma'a da yake magana ana fassara babban wakilin china kan tattauna batun cinikayya lu ya ce mun yi imanin cewa za a cimma matsaya kuma muna fatan daga ƙarshe za a samar da yarjejeniyar da kowa zai amince shugaban china shi jinping ya wa Lu ikon tattaunawa kai tsaye da amurka sakataren ma'aikatar kudin amurka steven mnuchin ya tabbatar da cewa za a ci gaba da tattaunawar har zuwa gobe lahadi daga ƙarshe fararen hula biyu akalla sun mutu a ƙasar venezuela wasu kimanin goma sha biyu kuma sun raunata a wata arangama da jami'an tsaro kusa da iyakar ƙasar da brazil a jiya juma'a rahotannin na nuni da cewa wannan al'amari ya faru ne a yankin gran sabana wurin da venezuela ta yi iyaka da ƙasar brazil a ɓangaren kudu inda can ne 'yan asalin pemon suke shaidun gani da ido sun ce mutanen na zanga-zangar nuna bacin ransu ne da yunkurin shugaba nicolas maduro na hana shigar da kayan jin kai cikin kasar wani jami'in gwamnati ya faɗa wa kamfanin dillancin labari na associated press cewa 'yan kabilar pemon sun fafata da dogarawan tsaron ƙasa da kuma sojoji yayin da jami'an tsaron ke kai tankokin yaƙi zuwa inda ƙasa ta yi iyaka da brazil ɗin shaidun sun ce jami'an tsaron sun yi amfani da barkonon tsohuwa da alburusai yayin da masu zanga-zanga ke mayar da martani ta hanyar amfani da kwari da baka da duwatsu a wata sanarwa da fadar white house ta fitar da yammacin jiya juma'a na cewa da kakkausar murya amurka ta yi allah wadai da amfani da karfin sojojin da venezuela take kan fararen hula to a gaishe ka sarfilu hashim gumal ne da labaran duniya daga washington to ma da to bari mu sha fage da tattauna da grace alheri audu ma'aikacin mu da tuntuni tana cin abuja tana bin wannan zabe ba ta da bata lokaci ba grace ne da aiki an ce mutane da yawa sun fito zaben nan koya abin yake ne ai ba abun ma ba a cewa komi wato mu mun je waɗansu mazaɓu zan ce ba zan ce wata mazaɓa ba mun fita nan daga birnin tarayya abuja muka fita muka je waɗansu mazaɓu da suke kusan kan iyaka a nan jihar nasarawa a karu mm. na gaya maka yadda dai kasan in ana an cika stadium ana kallon kwallo haka wannan mazaɓa ta cika wasu suna kan katanga ma ne suke suke tsayawa su ba ba masaka tsinke Eh, mun yi hirar raki da waɗansu mata da suka ce suna wannan layi tun karfe ɗaya na safe a karfe goma sha ɗaya na safen nan dai da ya kamata an kusan awoyi an fara zaɓe an hukuma zaɓen ma ba ta ba amma ba gajiyarwa. Eh, wani irin hali mutane suke ce suna cikin annashawa ne da nuna alamar kagara su yi zaɓen nan ko? gaskiya sun nuna to zan ce sha'awa kagara akan ana son a yi zaɓe amma dai duk da yake waɗansu mazaɓin an samu makarar kawo kayan aikin zaɓe ban ga mutane hankali su ya tashi akan za su sata su tafi ba kusan duk wanda ka hira da shi zai ci ko da za a kwana na akwai ma wata da aka ɗauko hoton ta shimfiɗa ta kawo ma da rediyo in za a kwana ne a kwana da ah, filo nan ba ba sai ta kada kuri'a to dama abin da muke so mu tambaye ke batun kai kayan zaben nan da sauran shirye-shiryen da hukumar zabe ta INEC ta yi daman ta ta ga mana tun da ba ya zaben nan ba makon da ya gabata cewa a wannan karo komai zai tafi daidai ya tafi daidai ne To gaskiya za a ce ya tafi daidai a waɗansu mazaɓu ba za a ce ya tafi daidai a waɗansu mazaɓu ba kamar yadda nake bayyanawa tun farko hmm. akwai mazaɓin da muka je karfe goma sha ɗaya na safe ba jami'in hukumar zaɓe ba jami'an tsaro ba ma 'yan sa ido ba kowa daga 'yan kada kuri'a sai 'yan kada kuri'a ba kowa a wurin. To ya batun matakan tsaro fa ya batun matakan tsaro fa ah, babu dai wani rahoto da ke samu na wani tashin hankali a wani guri a yanda kike ko? babu rahoton tashin hankali akwai ma abin da ya burge ni bana na ta zuwa daukar labaran zabuka dai kama haka amma na bana ya burge ni domin za ka ga jami'an tsaro sojoji akwai sojoji akwai 'yan sanda dai a wajen inda ake kada kuri'a amma maimakon yadda mutane sukan ji tsoro ga su da bindiga da su abin da dai suna taimaka maka ne kamar da yadda dai ka san 'yan sandan amurka to ma da cikin wasa da dariya in ka bace ki nuna maka abin ya burge ni kwarai da gaske gaskiya to ma da lagare za mu sake dawa an jima gare ki idan mun samu sarari eh, da yake muna da rahotanni da yawa daga sauran wakilan Najeriya yanzu al misali bari mu je Maiduguri inda aka ce an waye gari da wasu abubuwa suna tashi kamar harbe-harbe Haruna Dauda me ka gano mana ne a wurin Come on, irin yadda ake gudanar da zabe a ɗaya da cikin sansanonin 'yan gudun hijira ke cikin garin Maiduguri da ake kira Teachers Village da aka ce kuma yana da adadin mutane fiye da dubu talatin da biyar wannan sansani da ya haɗa ƙananan hukumomi da dama musamman wanda suka fito daga arewacin Borno da kuma suka fuskanci wani barazana daga wajen jami'an soja da aka ce sun jefa makaman nan da ake kira rocket launcher bisa kuskure a cikin sansanonin 'yan gudun hijiran sai dai bai taɓa kowa ba tunda sanyin safiyar nan ne dai aka dinga jin ƙarin ababa masu fashewan gaske wanda har ma ka san cewa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne ke shigowa da kuma abu mai sai da daga bisani rundunar 'yan sandan jihar borno ta fidda bayanai da ta aikewa manema labarai dauke da sa'anin kakakin rundunar 'yan sanda wato dsp edad ocon wanda ya ce jami'an sojan na gwada makaman su ne na dai shiga cikin wannan sansani ne tun da misalin karfe tara na da wasu mutane na ta korafi game da rashin gano akwatunan zaben su game abin da wasu suke cewa umar Mohammed. Ya ka samu kare kuriya? eh ban samu kada ba eh, daga ina ka fito kai ni na taho daga kukawa to me faru baka samu ka kada ba nan babu mazaban mu na ah, kuka ba an ce akwai su anan cikin kan to mazaban mu ne akwati ta mu babu babu akwati mm. na mar usman wallahi kai ka samu kai kuriya wallahi ban yi kuriya ba me faru to mun zo ko ina muka zo a ce mana wayo nan ba ruwan akwatin bane mu ko mun taso tun daga hadeja wallahi mun zo kai daga wani gari kake daga hadaji nake jigawa state eh to ya kuma ka zo borno zabe to nan mu dan borno ne kuma kuka nake ina ga ina karamar hukumar kuka lokacin ko oh, kicinan ne sa ka koma eh hisa mu koma hadaja malam muhammadu eh ga kida da ganka da radio saboda jin abin da eh saboda jin abin labaran duniya abin da yake faruwa ba eh ka samu kai guriya wallahi ban yi ba Me faru? Saboda unit din mu ba nan bane. Sunana Ibrahim Mawo. Ka samu daga Kukawa. Eh. Ka samu ka da kuriya? Mu samu mu san mun ga abun ya juya ba kallon yana muka saba gani ba. Akwai tunan zabe da yawa mu gani nan ba yanzu haka. Amma na kan ka gani ne ko ba gani ba? Ban gana ba ban gana unit na ba. A cikin wannan sansanin na Teachers Village din daidai kuma na ga wasu mata da suka ce su ba za su yi zabe ba idan idan ba an ba su wani abin hasafi ba. Yayin da wasu daga cikinsu su a shirye suke su tasu kuriyar ko da ba su samu komai ba. kamar dai abin da suke cewa. Mama ba ku kun zabe ba. Na gan ku a tsaye kuna zabe. Kudi ba ku. Ba kudi? Kawai ma kun je ku kun Ba Kin samu kudi ma? A ba ne. To ana ba da kudi kafin a yi zabe dama? Ko muna jira sadi. Mun hmm, kina neman kudi kafin ki zabe? A da sadin ya jira kun. To a wurin karamar hukuma ke yake? ba ga Yo ngala. A da baga. A da ngala. Ya kudi ba. Ku yana ku zabe mata. Ke me yasa ki zabe mama na? Ko kina cikin? Ba samu kudi ba. A ba ki samu kudi ba kamar ya. Ana ba kudi da maka ku zabe? a ko naira uku. ba mu samu ba dama ana ba ku ne ga ku zabe a ah, ana ba dama jiya da aka kawo wai ba mu samu ba mu amma yanzu an ba ku za ku yi zabe Za mu yi man, ko yanzu ma an ba mu za mu shiga mai zabe. Ko da kuɗi ko ba kuɗi, ba ma bukatan kuɗi. Mu gaskiya dokin karfe shi muke so. Za mu yi zabe kwarai da gaskiya kuka wa kwan gomen Borno State. Na kuma tambayi wasu 'yan gudun hijiran game da irin juyayin da suke ji na faɗawan waɗannan makamai masu ƙarfin gaske a cikin sansanonin nasu. Ga dai abin da suke cewa. To, alhamdulillah ba wanda aka ji ma amma an jafa ya faɗa cikin kamfu namu a wajen ma mun ji ji ya jima ya rauna wani to abin kuma Allah ya sa ya rafa ya lafa to ya kuka ji da wannan jimamin abin da ya faru na fadawar wannan RPG a wannan camp ku guda wallahi da aka fara kamar muna baga yanda ni tunanin a ba gama muke na manta da mun zo Maiduguri ma saboda tun da na zo ban ji irin shi ba amma kuma bai tara muku hankali har na je na ga wajen ya goge ya ji ya bugi gini ya rabu biyu ma'aikatan jami'an tsaro kuma sun zo sun dauke fankon haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Tuma da a gaida Haruna Dauda yanzu kuma za mu je daura a can jihar Katsina kenan inda shugaba Muhammadu Buhari dan takarar jam'iyyar APC ya kada kuri'a shi muna tare da Umar Faruk Musa. Malam Umar kana lafiya? Lafiya kalau barka da wuni. To madalla me ke wakana ne a can daura? To yau da safe dai karfe takwas ne shugaba buhari ya je ka da ƙuri'a lokacin da domin a kawar da curin da mutane ka yi a duk lokacin da ya je ka da ƙuri'a hmm. kuma a gaskiya mutane sun fito cikin natsuwa kuma har yanzu da nake miki magana mutane na zuwa suna kada kuri'a suna wucewa kuma ba mu ji labarin wani tashin hankali ko rigingimu ba a sakamakon haka kamar yadda yake faruwa a waɗansu yankuna na najeriya ana ta cewa an samu matsaloli doke-doke harbe-harbe kashe-kashe da sauransu a nan yankin daura da kewaye na tattauna zaga na ga irin wato natsuwa da hikimar da mutane suka nuna gurin yin wannan zaɓen a cikin ruwan sanyi ba tare da rigima ba. To Umar shugaba Muhammadu Buhari bayan da ya kaɗa kuri'a ko ya yi wani bayani ya faɗi wani abu? eh ya yi bayani kuma yana ganin kamar na turo muku da watakila lokaci ya kure ba same shi ba amma eh. dai ah, mun tambaye shi ko zai goyi bayan ah, abokin hamayyarsa idan aka kada shi ya ce ai magana ma a kada shi ba shi yana da imanin cewa shi zai ci zaɓe kuma wani abun sha'awa shi ne da yake uwar gidansa aisha mutumiyar adamawa ce jihar da atiku abubakar yake bayan ta da a sai da leƙa ya gani ya ce ai <laughs> yan adamawa ce gane leƙa in wa ta zaba wannan ba'ar ya sai mutane an yaba an ƙara ganin cewa ya nuna da girma eh. babu zafin siyasa a tunaninsa eh. a gaskiya ya nuna da cewar A yi zaɓe kuma ya ji daɗi da aka fito kuma ina kira ga mutane a yi kwance a yi zaɓe ko cikin kwance hankali kada a yi rigima bayan an fitar da sakamako. To a gaishe ka Umar ina jin shugaba Buhari yana son ya tabbatar kada zai taimaka ɗan garin su. Lallai kan wannan haka yake. To yanzu ma da yake shi Umar ya tado da magana yola ɗin nan bari mu je can Maryam domin Ibrahim azizi ya ji ya kalli da shi ma a tiku abokan dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ya jefa sa ƙuri'a. Ibrahim mu je. tun da sanyin safiya ne ma jama'a suka soma tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin su kada ƙuri'unsu kuma kawai naka duba jami'an tsaro ne musamman 'yan sanda ke shawagi domin tabbatar da doka da oda kamar dai sauran masu kada ƙuri'a shi ma dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar ya kada ƙuri'arsa shi da ɗaya daga cikin matansa titi abubakar a rumfar zaben da yake yi na ajiyar unit 0012 da ke cikin jimeta a nan fadar jihar inda ku ya samu rakiyar magoya bayan su kamar haka. wai kome a tikun zai ci game da wannan zaɓe na yau abinda kawai ya bani ya yi ƙayatarwa shine mutane da yawa sun fito wannan zaɓen kuma na fata za a yi zaɓen lafiya kuma a gama lafiya eh ni dan demokradiya ne ba kaman wasu ba shikon muhammad ilyasu gamawa na cikin jami'an sa ido na wata jam'iyya ya ko ne da ma'aikin ke tafiya ya zuwa yanzu. Ni na riga na yi zaɓe ina sufa bezun mazaɓu ne wanda muke da su a nan yau guda ɗari da sittin da bakwai. Muna zagawa saboda mu ga yadda ake gudanar da zaɓe. Yanzu dai wannan mazaɓa ta sani mazaɓa ce ta ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP kuma tsofan mataimakin shugaban kasa a wazirin adamawa ya zaɓe yake tafiya a wuraren da ka zaga zaɓe yana tafiya daidai yadda ake so daidai yadda ake so ba wani hayaniya ba kumi don mutum in yi hayaniya ko wani abu ya samu komansa to don haka zaɓe yana tafiya daidai ba wani matsala ba mu san eh, abin da zai faru gaba ba kawo yanzu rahotanni daga wasu sassan jihohin adama da taraba na koci an dan samu jinkiri a wasu mazaɓun kamar yadda wannan mazaunin garin gindin daurawa da ke jihar taraba ya tabbatar ya ba ta aikin din hukumar to kun yi zabe yanzu a ba mu yi zabe ba har ba ma a kwaci ma sai mutane sun la'i sun la'i da na fara suna ta fadiya a matsayi ko an ce za a kawo har Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaishe ka Malam Irun Yola. To a Maryam kin san zamfara tana ɗaya daga cikin wuraren da ake zaman ɗarɗar eh, dangane da mm. zaben nan musamman da yake kwana biyu da suka wuce ne kawai kotuna suka da ai zaɓen nan. To Murtala Faruku sai ne ya aiko rahoton da cewa an samu wasu matsaloli a jihar. duk da yake tun da yammacin jiya ne kayayyakin zaɓe suka isa a dukkan ƙananan hukumomin mulki goma sha hudu na jihar ta zamfara to amma sai da safiyar yau ne aka soma rarraba su zuwa yankuna da rumfunan zaɓe lamarin da ya haifar da tsaikon gaske wajen soma jefa ƙuri'a a mafi yawan rumfuna sunana salisu musa mazaɓar garkan galadima tun karfe shida mutane sun taru amma still har yanzu na ba a kawo muna kayan zaɓe ba yanzu gashi kusan karfe goma sha ɗaya za a ce na rana to ya aka yi wani lamari ya faru haka to wallahi wallahi ba mu sani ba muna nan dai muna jira yanzu su muke jira in za su kai gobe muna nan muna jira insha Allah sai mun yi zabe to sunana Nasiru Muhammad to gashi nan dai an rarraba kayayyakin zabe ward ward so yanzu daga ward ne ana jiran a raba su zuwa rumfunoni interpolin unit to amma na ga kusan awa ɗaya da buɗe rumfunan zabe ba a so mu zaben ba me yasa to yanayin rabon kayan ne sunana Maimunatu Bello ina cikin examples din za su gabatar da aiki wannan ruwa insha Allah gaskiya akwai damuwa sosai saboda abin da muke gudu lokacin tashi yayi ya zan ba a koya samu harawa ba saboda wasu rarare mun samu labarin wasu har sun jajjewa sun koma gidajensu amma ga su yanzu har goma ta wuce ba amma zo an da kayan maballi a fara tantance mutane sunana ummu salma abubakar usman mutane tun da safe sun zo nan sun tattaru amma ba ku ba labarin ku sai yanzu kuka zo kusan karfe goma da yan mintuna menene ya kawo nan tsaiko eh to ka san sorting kuma this time around mutane sun karu bisa ga last time da muka yi aikin idan ka diba wangan rumfa 2015 rumfa biyu ne a nan amma idan ka diba yanzu ka ga voting point har guda hudu which means mutane sun karu so wurin sorting um, ballot paper da wasu materials jiya an dan samu matsala so they were not able to su sallami waɗanda suke ƙauyuka on time so that was what caused the delay amma insha Allah da mun fara aiki wuta sallau To sai dai daga bisani bayan tsaiko na sa'a ɗaya zuwa biyu a wasu guraren an soma zaben tare da jama'a da dama da suka yi tururuwa domin jefa ƙuri'a inda kamar kullum mata ne suka fi rinjaye. To sai dai da akwai rahotanni biyu na ƙalubalen tsaro da aka samu a jihar ta Zamfara ko baya ga wayar gari da aka yi da kisan wani shugaban jam'iyyar apc na mazabar endoto da ke karamar hukumar mulki ta tsafe da akwai kuma rahoton kamawa tare da garkuwa da wasu jami'an zaɓe a karamar hukumar mulki ta birnin magaji sp shehu muhammad shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara tabbas a mun samu wannan rahoto na cewa misalin karfe ɗaya na gani a wasu da ba sun wa ba sun yi atakin ciyaman na apc na ɗan doto da ke karamar hukumar mulkin zafi. a inda kuma a dalilin wannan harin a yan rasa ran su da shi da ainihi wanda suke tare a mota. binciken da kuka so mai ko akwai wata alaka na kisan wannan mutumin da siyasa ko kuma zaben da ake gudanarwa a halin yanzu? abin da nake son in faɗa ma shine an dai fara bincike outcome na binciken shi zai tabbatar da ainihin causes eh, ko kuma abin da ya jawo wannan kisa da so ba na son inda da ciki ake ba na son na ainihin yin rigya malam masallaci. Ko rahoton da muka samu na cewa an sace wasu jami'an zaɓe a yankin birnin magaji. Gaskiya wannan ba gaskiya ba ne. Eh, muna samun situation report na awa daya daya ga dukkanin dpos din da muke da su so ba mu da wannan eh, rahoto an ɗauki tsauraran matakan tsaro musamman a biranen jihar ta zamfara to amma da akwai karancin jami'an a yankunan karkara murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya A gaida Murtala Faruk Sanyinna to yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari wakilinmu dauke da rahoto akan abin da ke wakana a jihar Kano da kuma Jigawa. An sami isar jami'ai da kayayyakin zaɓe da wuri a wasu mazaɓuna yankunan jihar Kano kuma galibin masu kada ƙuri'a sun yi sammako zuwa tashoshin zaɓe. Ga alama dai sauyin da hukumar zaben Najeriya ta kawo game da yanayin jefa ƙuri'a na ba da sakamako mai alfanu la'akari da cewa tun da sanyin safiya ne wasu jama'a suka sami sukunin kada ƙuri'unsu. Sunana Alhaji Ma'aruf. Karfe nawa ka zo nan? Karfe shida da rabi. Ai ba abu manti biyu ba. aka gama komai karfe nawa malaman zaɓe suka zo nan karfe shida yanzu ya kake ji gashi ka gama zaɓe alhamdulillah sai fatan allah ya ba mu nasara hafsat nura. kika ji da kika dangwala ƙuri'a alhamdulillah hankali na ya kwanta dawisu Muhammad aka tantance mu sai da abin da muka zaɓa ubangiji allah ya sa mun zaɓa alheri su kuma da muka zaɓe su allah ya sa su yi mana alheri in ko ba su yi alherin ba allah ya yi mana maganin su wasu masu zaɓe kenan a yankunan ƙananan hukumomin madobi da kiro da kuma tudun wada to amma an samu jinkirin isar kayayyakin zaɓe a ƙananan hukumomin cikin birnin kano kamar nasarawa da gwale ko da yake akwai irin wannan yanayi a wasu sassan karamar hukumar tudun wada da kiru alal misali har karfe goma sha ɗaya na safe babu kayayyakin zaɓe a babbar tashar zaɓe ta garin kafin mai yaƙi da ke karamar hukumar kiru honorable gamba sallau tsohon shugaban majalisar dokoki ta jihar kano na kada ƙuri'a ne a wannan mazaɓa. Ah, ba za mu iya yin bayani cikakke akan dalilin da yasa aka samu jinkiri ba mutane sun ba da haɗin kai sun fito kamar yadda kuke gani mata da maza dattawa da matasa kuma alhamdulillah kamar yadda kuka gani ba za ka iya gane cewa akwai ra'ayi na wata siyasa ba saboda fahimtar mutane. A yankin mazaɓar Yaryasa ta ƙaramar hukumar tudun wada kuwa matasa ne suka kaure da hayaniya lokacin da ake kokawar rarraba kayayyakin aiki da misalin karfe ɗaya da rabi na rana. A jihar Jigawa kuwa rahotanni sun nuna zaben na gudana cikin lumana bayan da kayayyaki da malaman zaɓe suka isa galibin tashoshin zaɓe a kan kari. Za mu ce alhamdulahi akan maganar kawo kayan zaɓe cikin lokaci kuma har yanzu dai babu wani challenge zama maganar security mm. amma dai akwai wasu mazaɓu waɗanda maimakon tsari da hukumar zaɓe ta yi na wanda za a ajiye inda za ka yi dangwala a cikin sirri saboda a yi maganin sayan ƙuri'a akwai mazaɓu da muka sami labarin cewar an fito da tsari irin wanda ake a baya a ajiye inda wani zai tsaya da kuɗi a gefe ka nuna masa abin da ka zaɓa ya biya ka amma hmm. dai yanzu maganar da muke na sa a bugawa jami'an tsaro da hukumar zaɓe ta karamar hukumar babura a sanar da su ga halin da ake ciki. Honorable Nasiru Garba ɗan ce kenan da ke takarar majalisar tarayya daga mazaɓar garki da babura a jihar Jigawa. Sai dai kakakin hukumar zaɓe ta INEC a jihar Jigawa, Mr. John na cewa. Ba mu samu wannan rahoto tukuna ba kuma duk wanda ya haka to ya keta doka domin eh, kowane koren dan Najeriya ya kamata ya cikin sirri tsakanin shi da Allah kawai. ba a so za su abin da mutum ce secretary of the, eh, of the ballot idan a kona ba haka bari mu kira situation room domin su maza su yi gyaran wannan abu ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai rahotanni sun inganta zaben na gudana cikin lumana a galibin sassan jihohin kano da jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Mhm, ni na so in je da Muhammad yake cewa Najeriya shi ne a sai wani ja mata suna <laughs> um, to eh, Maryam kin san wato mutane da yawa ana magana ya ma ake zaben nan mai jefa kuri'a in yaji ya zai jefa kuri'a yaushe za a bada sakamako ya ake tattara kuri'un nan hmm. sannan eh, ya sauran abubuwa ma suke aiki wannan na daga cikin tambayoyin da shi Nasiru Adamu Kaya ya je tambayi hukumar zabe sannan yaya kuma ake ma kada ƙuri'a nan ne kada ƙuri'a ba a son mai ƙuri'a ya ji ya dangwala a kan jam'iyyu biyu ba a son ya dangwala a kani ya yi ranga-ranga yadda baka gane ina ya jefa ba kowane mai ƙuri'a na son ya zaɓi jam'iyyar da yake so ne kuma abin da ya dangwala ya zama bayyanannen zaɓi da ba wani haufi ba jayayya kowa aka nuna wa zai ce e ga gunda wannan ya zaɓa domin ai su malaman da suke rumfa su suke bude akwatin nan suke kidayawa a kan idan jami'an wato su jam'iyyu ta yadda ake tantance kowace ƙuri'a a gane ina aka jefa saboda haka ba a son mai jefa ƙuri'a ya jefa a gurbi biyu ba a son kuma ya jefa a tsakankani ba a son kuma ya ya jefa a kowace in mutum yana son kura sai ta tasiri to tabbas ya dangwala ma jam'iyyar da ransa yake so kuma a bayyane yadda wato yadda dangwalawa za ta yi ma'ana ba tare da ta bar wani wani wata tazara ta ja in ja ba yawa to haji aliyu yi mana bayani mana ya ƙuri'un nan mutane mutum wanda zai lashe zaben nan ƙuri'u nawa yake bukata kuma sannan yaya za a gabatar da sakamakon zaben a matakin shugaban kasa wajibi ne duk wanda yake eh, wadda Allah zai ba nasara ya zama ya samu firin jahen gurgu sannan ya cika ka'ida ta biyu biyu ya samu ɗaya bisa kuɗin biyu bisa ukun ƙuri'un da aka kaɗa a rumfuna a mazaɓin shi ma'ana idan kana kaddara jihar tarayya tana eh, wato najeriya tana da jihohi 36 ne wajibi ne wanda zai lashe matakin shugaban kasa bayan ya samu rinjayen kurkun ya zama ya samu ɗaya bisa hudun kurkun da aka kada akalla a jihohi 24 ya ake waye ne yake da haƙƙi na ƙarshe na gabatar da wannan sakamakon ya ake a matakin tarayya matakin kololuwa shugaban hukumar zaɓe na ƙasa shi kaɗai ke da ikon fayyace wa Allah ya ba nasara a wannan zaɓe na shugaban ƙasa. To bari mu kuma baya kaɗai idan mutum ya ɗauki rajistarsa ta zaɓe ya tafi rumfarsa ta kaɗa ƙuri'a ya zai yi ne. zai haɗu da mu na farko da zai tabbatar masa cewa yana rumfar da ya kamata ya jefa na biyu kuma zai gabatar da wannan katinsa a mai dubawa da na'urar card reader domin card reader ita ake amfani da ita a tantance shin katin kan nan naka ne sannan kuma kai ne kake dauke da shi sai kuma ya matsa wurin ma'aikacin mu na uku wadda zai duba